بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذكر godiya ta الله سبحانه وتعالى من wa wanda ya nuna mana wannan yammaci mai tsaron albarka yammaci na laraba na ashirin da takwas ashirin da biyar ga watan kuma sha biyu watan zulhijja a wannan shekara da talatin da hudu kuma daidai da talatin ga watan goma shekara ta dubu da goma sha uku shi gaba ne da karatu wanda tafi mai albarka littafin ma'atul itiqad alhaji ila sabil rashad ta Musafuddin ibn Qudama Allah ta'ala ya kike shi da gafara ya rashe shi kuma duniya ne akan daura da ake gabatarwa a wannan masallaci mai albarka da kenan nan ko cikin gari Mina domin karanta da abin da ya shafi fansar akida wacce ike ya zama wajibi a kowane musulmi ya kudirce a zuciyarsa kowane musulmi ana fatan wannan abubuwan da ake karantawa kuma su ne a zuciyarsa da an tambaye zai yi bayanin matsayinsa a matsayin shi na musulmi akan waɗannan al'amura wannan shine darasin mu na ashirin da izinin Allah ta'ala a cikin wannan littafi kuma mun sha da ta za a samu waɗannan karatu suka gaba ɗaya da ake yi da wanda ake bayar da izinin Allah ta'ala musamman a littafi a cikin shafin kowar musulunci da ke intanet a shafin youtube da izinin Allah mu ke sarki a darasin mu na jiya malam ya faɗi matsayin al'ummar musulmi ya gadi ya fayyace matsayin akidar ahlus sunna wal jama'a akan abin da ya shafi murtakabul kabira mutumin da ya aikata babban laifi sannan kuma malam ya faɗi matsayin ahlus sunna akan mutumin da yake ya shahara a cikin al'umma da kyautatawa da ibada da tsoron Allah sai ya rasu shin za a ce dan aljanna ne kai tsaye malam ce a'a za mu ce muna mai kyakkyawar batu muddin ba manzo Allah ne ya bashi takardar aljanna ba tun daga nan duniya kafin manzo Allah din ya mutum ne musulmi ne amma yana da badala ba shi da kyakkyawan tarihi a cikin al'umma amma dai bai yi wasu abubuwa da suka kusa da shi daga musulunci ba sai ya rasu za a ce ɗauke ne fa ce a'a ana dai ji mishi tsoron asaba kaga wani shi zai baka tsantsar girma Allah ke sarki kuma zai baka bayanin hadisin na hudu hadisi Abdullah ibn Mas'ud wa inna hadathu la ya'mal bi amali ahli janna zai na maka akwai tsoro kenan balle ya kai mutum ya shimfida kafarsa ya miƙe tara ana fita yana raba aljanna wani ya bashi aljanna wani ya ba wani ya ba wani aljanna wanda ya bi dan aljanna wanda bai bi kaga wannan ya zama asatir al-awwal ne kenan ta sun yi mutanen farko dan mutumin da aka ce shi karan kanshi ma yana so su ya zai kare da ubangiji subhanahu wataala aka ce saboda kyakkyawan aikin mutum ka mai tabbas da aljanna aka ce a ne ka tabbas ka maka dan garaba shi aljanna in har kai kai kana raba shi aljanna to kai shi wanda yake rabawa ba a ba a magana shi a ciki kenan masu Allah salamatu wal afiya to a yau malam ibnu qudama Allah ta'ala ya ji shi da gafara yake cewa wa min as-sunnati tawalli ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ومحبتهم وذكر محاسنهم وتراحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة صادقتهم قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يا نهتاف ربنا إنك رؤوف رحيم وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذابا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا wannan shine karatun da ya zo a kan abin da ya shafi magana a kan sahabai da ke ɗayansu wanda yake a darasin shekaran jiya mun yi magana ne a kan abin da ya shafi matsayin su sahabai ragowar al'asharatul basharu da aljanna na shekaran jiya can magana a kan alkhulafa wa rashidun kaga alkhulafa wa rashidun daban al'asharar da bashirin da janna daban sai malam ya ware su yi ma kowanne ɗaya daga cikin su darasi na zaman kansa sai a yanzu malam yake mana bayani akan abin da ya shafi sahabban baki ɗin su tun tashin tashin fali in ce sahabbai zanin ya na sahabi wane ne sahabi domin ka san maganganun da wa ake sai malamai suka ce as-sahabiyyu هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإيمان سكة صحابي شين من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم شين الدك دومن منتي من تفيد كذاك من ما تفيدان معا كل الأم يا أخي فاسمع من اجتمع تكون ده bin nabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya hadu da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya duk wanda ya hadu da shi mace ko namiji kenan yaro ko babba duk wanda ya hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ce duk wanda ya gan shi ba sai ka ce duk wanda ya hadu da shi domin gani ne makaho ba asali ma ga makaho da aka saukar da sura su da gura saboda shi aka saukar da abasa wa walla an ja'a al-a'ma kwana shi da kyau ko sai zama sahabi in an tambaye ka an ce waye sahabi sai ka ce sahabi shine duk wanda ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ɗaya kenan na biyu wa amana bihi ya imani da shi kenan ya abi da shi bai imani da shi ba ya zama sahabi kullum da kyau an ce ba da misalin wanda ya haɗu da shi ya imani da shi sai ka cewa kamar wa Abubakar Siddiq ba da misalin wanda ya haɗu da shi bai imani da shi ba kamar wa Abu Lahab barakallahu kamar Abu Lahab wa mata alal Islam ya mutu akan musulunci din wannan wanda ya haɗa su to shi ake kira da sunan sahabi wana ji da kyau maimaita man istama da nabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya da annabi da aminci Allah su tabbata a gare shi wa amana bihi ya imani da shi wa mata iman ya mutu akan imani da ida manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam wani shi ya kira sahabi da nabi duk wanda ya da annabi ko da ta sakon ce ko da ta minti talatin ce eh dan haɗu ba aka ce da wanda ya haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haɗuwa da suke da manzo Allah da rabuwa da suke da manzo Allah su wuce minti ashirin ba kuma tun da suka rabu nan bai sake ganin shi ba har ya koma ga Allah shi din da ya gani kwan shi manzo Allah ya koma ga Allah me suna wannan sahabi ne saboda ya haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a hada darajarsa da wanda ya zauna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara 23 ba za a hada amma sun yi tarayya akan sahabbataka sai da bin falala wani ya tsaya wani falala kun gane wannan da kyau to ga wannan zai nuna maka jahilcin waɗanda suke a Abu Huraira cewar ai da Abu zaman da yi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai bai wuce shekara shekara hudu wanda ya shekara hudu kun ba inda da wani abu da yake gaba da sahabi ai da an fara masa yi tunda an ce wanda ya minti hudu tare da manzo Allah ya zama sahabi to balle wanda ya shekara hudu tare da shi kullum da kyau wanda yake bambanci na mutum ya je yi karatu shekara hudu ya bar wannan da yi karatu shekara hudu ba su zai sa ba karamin bambanci ba ne bambanci ne mai girman gaske ka tara mutane biyu da ɗaya wannan suke secondary school ɗaya da secondary school ɗin ya nan ya tsaya wani zuwa ta ala da tsaya ta gaba ɗaya kuma ya wuce ya je jami'a ya yi shekara hudu ka haɗa su ga akwai bambanci ko babu eh akwai bambanci ka manta haɗuwa ta fuska haɗuwa ta abu hawa ubangiji wani wa ala ya kira ta da sunan sahabataka don ya ce wa sahibu jambi wa sahibu biljambi da abokin tafiyar da kuka hada kafada da kafada kun tashi daga nan kun hau mota zuwa cikin gari ko zuwa otoku zaman mota da tara yana da haƙƙi a kanka kana da haƙƙi a kansa Allah ta'ala ya kira da sunan wasahib biljambi ta lafazin as-sahib ya zama na adidai wani lokaci sahib kuka ne kai ma kuma sahibin shi ne to wannan shine sahabi mace ko namiji yaro ko babba sai mala yake cewa wa mina sunna yana daga cikin sunna karantarwa ta addinin musulunci tawalli ashabi rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi sallama zubinta sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama baki ɗayan su abu na ɗaya kenan abu na biyu wa mahabbatu yana cikin sunna ta musulunci san su su su haɗa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam abu na uku wa zikru mahasini yana cikin addini na musulunci ambatan kyawawan ayyukansu ce kai aikin na Uthman shine wal jihad al-Qur'ani lokacin da zai fata gundun Yaman ya dawo daga yakin Armenia ya samu mutane suna wannan ya ja wannan ya ja sai ce da suna ufu mutane ba suna jayayya a Qur'ani ya kamata a tsaya a yi aiki Usman bin Affan ya kafa kwamiti da za su tsaya su kallafi sa'ido sosai kan hada alkur'ani mai girma wanda yake shi ne ake aiki da shi har yanzu za ga an rubuta abin qur'ani bin rasmi Usman. ka duba sosai da dauki qur'ani da ke kusa da kai ka duba bangon shi za ga an rubuta bin rasmi al-usmani akan tsarin mutuncin na usman an batan kyawawan ayyukansu ne wanda ya aikin yana na har zuwa sashi alkiyama kuma ɗan Khattab kai ne fa wanda a zamanin shakar aka Kudus Khalid bin Walid ne fa wanda ya tura mutanen Paris wanda ake kira Iran kina yanzu ya tura musu doguwar takarda duk mai littafin rijal haula rasul ya duba ya gani zai ga doguwar wasiƙar Khalid ibn Walid da ya aika musu yake cewa musulunta ko in waɗanda suke son mutuwa kamar yadda kuke sa za hadu da wanda yake son mutuwa da wanda yake son rayuwa haka ya ce musu kuma gargaɗin kwamandancin umar ibn khattab shine babban kwamandan da ya lura da can wuraren idan ga mutane wannan shiyar har yanzu suke kyamar umar suke kyamar khalid ibn walid domin sun suka tsaya suka cire su daga wannan bakin kafircin da suke akai sai suka sanya mu ta sabuwar riga suka mai da shi a jikin su Allah ta'ala ya sauke yana da cikin sunna wa tarahum alaihim da ma musu rahamar ubangiji ka ce wal istighfaru lahum abu na biyar yana ga cikin karantarwa ta musulunci roƙa musu gafarar ubangiji ka ce Allah ya ji da gafara abu shida wal kafu an zikiri masawi'ihim da zai mutum igun da bakinsa an zikiri masawi'ihim ya daina ambatan munanan hali da suka yi in ma sun yi din amma kaddara sun yi in sun yi Allah ya gafarta musu daya in sun yi sun yi wani kyakkyawan aiki da ya kankara wannan in sun yi Allah ta'ala ya jarrabe su da wata masifa da ta zama kankara wannan zunubi mun gara da wannan da ku cikin alwasitiyya ta shekul islam ibn taymiya wa ma shajara bainahum da duk abin da ya gudana tsakaninsu wa atiqadu fadlihim mutum ya kudirce falalarsu da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin littafin fa wa ma'rifatu sabiqatihim na tara mutum ya san yadda da suke da shi yadda suke da kowa zuwa ga taimaka mana wani addini ne abubuwa ne kenan abubuwa guda tara malam ya ce wa tana sunna yana cikin sunna tsantsa karanta karantarwar musulunci baki daya abu na farko ta walli a sahabar rasulullah sallallahu ta'ala da sallama mutum ya jibinci sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala wa sallama ya jibince su ya rungume su baki ɗayan su kullum da ce ku ya rungume su ya so su shine tawalli ya zama na ya jibince su abu na biyu wa mahabbatu ya so su annabi kira da aminci Allah tabbata gare yake cewa kul asabi iman hubban son mutanen madina yana cikin imani alama ce ta idan mutum mutum yana da imani kaga yana son su alama ce ta mutum yana da munafanci makare a zuciya kaga yana kyan su kuna ji da shi ko shi yasa ce gani al'ummar musulmi ba su kasa ƙasa a ba suke riko da waɗannan al'amuran da malamin faɗa da zara an faɗi sami ya kan ce radiyallahu anhu da zarar an faɗi sahabi da ya ka samu a cikin al'ummar musulmi ba a sanya ma wani sunan wannan ba wai dan mai hali na irin wancan da wancan sunan za ga akwai abubakar akwai umar akwai usman akwai ali akwai sa'id akwai sa'ad a cikin al'umma sa'id da sa'ad akwai abdurrahman ibn auf aga masu suna abdurrahman da yawa akwai masu suna abu ubaida akwai masu suna talhatu wanda ba shi mai da yi falhatu akwai waye akwai waye duk za ga sunaye za ga akwai abdurrahman za ga akwai khalid ibn za ga akwai makarantu abu huraira za ga akwai masallaci abu huraira za ga akwai duk ana ta da waɗannan sunayen saboda son su da su da ake yi ina fata mun gane wannan da kyau kaga a zubunce su sannan kuma a so su wannan alama ce ta imani a ƙi su a fushi da su alama ce ta munafunci wa zikiru mahasinihi da ambatan kyawawan ayyukansu kamar yadda muka bada misali cewa a zamanin wani ne ake kaza a zamanin wani shi ne wani iya kaza wani shi ne wani iya kaza da ambatan kyawawan ayyukansu wa tarahu alaihim da roƙa musu gafar ubangiji subhanahu wa ta'ala wa istighfaru lahu da roƙa musu gafara idan aka ci a roƙa musu gafara kana nufin sun yi laifi kenan Eh? ba lalle ne zama da sun yi laifi ba ko da sun yi laifi daman halitta da ubangiji wata wata'ala ya mutu ba halitta ce ta annabawa halitta ta annabawa ita ce ba ta sabo Allah ya kankare musu wannan halitta ta mala'iku ita ce la ya suna ya ma amara wa yaf'aluna ma yu'mar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ta'ala yace inna fatahna laka fatahan mubina li yaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima wa yasrif Allah hasran azza to su halitta ta hakai ba halitta ce ta ba za su yi nufi ba ki da da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya su tawallazina idza fa'alu fahishatan أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون yace wannan zai idan fa'u fahisha wadanda in suka aikata alfasha kuma abu zakarullaha wannan zai idan fa'u fahisha tun aw zalam anfusahum to wai suka zalunci kawunan su zakarullaha sai su tuna ubangiji an ba an an ce sai su tuna ubangiji wani za a gaba abin da idanun shi sai su tuna ubangiji Allah فاستغفر لذنوبهم ذكر الله واستغفر لذنوبهم وغفر وانجزوا وما يغفر الذنوب الا Allah. Ba wanda yake gafarta zunubi sai Allah to kaga nan an kone musu zunubi ne a amma dai ɗabi'a su ita ce duk wanda yi laifi to yana neman gafarar ubangiji sai kuma Allah ta'ala iya bo su akan haka ta ayoyi da suka bi ba sai da haka sai mu kiyaye akwai waɗanda suke su kullum a cikin al'umma ba abin da ya sha gaban su illa su dinga bankaɗo cewa ai wane ya aikata kaza ai ya aikata kaza kuma ka sani da yake babu alkhairi a zukata babu alkhairi a zukatansu sai ga an koya wa mutum abin da aka koya shi kawai zuzurutun abin da yake jayayya da sallah zalla saboda inda aka ji ba zai iya koma bayan ya taso ba ba zai iya ƙara ba iya nan kai aka koya mai misali fada Allah ta'ala da yake cewa alim Allah amma kuntum taqtanuna anfusakum fataba alaykum sai ya ce maka ai Allah ya ce Alimallahu Allah annakum kuntum takhtaluna anfusakum sai ya kai yana in ka ce ka ajiye mai dala na wuyan dala dala mu zai ya dauko maka ya daga maka zai ya kullum ya ko in ka ce da shi ya ƙara sai maka ayar kaza ka ƙara mai dala mu zai biyu ba uku kenan ba zai ya kawo ba don iya na ga faɗa shi ba zai ya taso ta ba وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم hunna libasun lakum wa antum libasun lahum alima Allah annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum abuwa kenan biyu fataba alaikum Allah ya karɓi tuban ya yafe muku wa afa ya yafe muku abu nawa ku duba abu nawa ka fada musu ɗaya. علم الله انكم كنتم تختارون انفسكم يا وانا اكو فدا ما سي هكا شي ابن فتاب عليكم ايا وعفا لكم ديو والان والان باشر اكو ابو اكو اكو اكو مسلم هر جوا قشن عايز تو هكا جاي جوريا غير جاما كبير ما شاء الله ميتاب ولي انا اكو يا مشي كري بدي اي كارا جوا بدي اي كارا بدي اي ƙara ga wanda zai iya tuki idan baya kuma wannan gargacewa da yalansu hatta malaman da ake ganin malaman ne da a ga hata su sallar salamatu wal afiya to duk ayar da ya kawo maka kamar da shekul islam ne yake fara yake cewa babu wani dan bidi'a da zai kawo maka wani abu a matsayin dalili ba ce a cikin abin da ya kawo maka sai ka samu abin da yake warware abin da ya faɗa ko da ba ka buɗe rubutu ka ɗebo maka kayan aikin ba a cikin abin da ya faɗa sai ka samu abin da zaka warware abin da ya faɗa da soko so daga abin da ake bukata ka tsaya ka karanci musulunci a yadda yake ba ce da kai yadda kai karanta littafin yan bidiya kai a shekara talatin kana da littafin duk ba sa ka tsaya ka karanta musulunci a yadda yake da zaran ya kawo maka wata shuba a cikin abin da ya fara din kawai za ka manya da martani a ciki mun karanta da kuna abin da ya shafi yakin uhudu da yake da Allah ta'ala yake cewa abin nan wa asaitu min ba'd ma ra'akum fa tu'ibbukum wa yuridu dunya minkum wa yuridu al-akhirah kuma sarrafa anhum dunya liyabtalikum wala qad afa Allah ta'ala ya ku afwa ka duba ga lokacin abin da aka faɗa amma biyar da Allah ta'ala ya faɗa afuwar wala qad ga lamu ga kan tabbas zadir Allah ya fi muku إن الذين تولوا يوم تقل الجمعان إلا ما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا sai ka ya ta iyana ka ce ka ƙara mai kujerar maka ya ƙare maka ayar ba iya na iyana aya koya mashi kullum da ce سورة عبودة نتابع عن كي سيجا عن تابع كمان عن كويا مزسنا تياو سنة شوى إن الذين أتلاك من وراء الحجرات أكثر من آيها كتب يا ناس كتا سبون سنة ياو أزلي سنة شوى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثر من لا يأكلون حتى ذا سبون سنة بلاس يا كرنتا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزين في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة ركابين يا أنا سادة هنكي ما لا يكتشوا والاستغفار موك أمر رسول غفر والكف عن ذكر مساوئهم mutum يبند باكيسا كده يبند فأنا منا faɗan munanan aikin إما سنة dan in gama da ɗaya to Allah ta'ala ya wanke su in gama da jumla ɗaya Allah ta'ala ya wanke su da jumla ya kalla guda uku gana wani da ce ko ashe lokacin da gaba wannan darajar su ka faɗa dan gama da Allah ta'ala ya wanke su shi sa mana yake cewa wal kafu an zikiri masawihi mutum ya gum ya shiru dan waɗannan mutanen Allah ta'ala fa ya wanke su ya wanke su Ya ce yace laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyinaka ya yi da mummunai mummunai da lafazin da qad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyinaka ta ta shaga fa alima ma ya Allah ya san abin da ke zukatan su dan mutum zai ce to ai an yi kaza an yi kaza sai Allah ta'ala ya rubuta zuciya da babu wanda zai iya bada shaida akan zuciya ta shi yace ya san abin da ke zukatan su kuma akan abin da ke zukatan su iya da shi kenan duk abin da mutum zai je ya faɗa cewar sun kulle a zuciyar a zuciyarsu to a kan shi ne Allah iya da su duk ma abin da zai faɗa ya faɗa kan wannan abin da suka kulle suka kulle a zuciyarsu a kan su Allah ta'ala iya da su malam yake cewa wa ma shajara bainahu mutum ya kane daga barin ambatin abu da ya wakana tsakaninsu shi sa malamai suke cewa fitintunu da suka wakana tsakanin sahabbai ubangiji subhanahu ta'ala ya tsama hannayen daga ciki ko akwai ɗaya daga cikin wannan da zai ce an yi wannan abu da shi eh babu abu ne sama da shekara dubu da ɗari da suka wakana ko dubu da ɗari da ɗari uku da tasa'in da wani abu kuna gina da kyau ko kaga ta wani da ke cikin mu nan da ake abu a gaban shi so Allah ta'ala ya kame hannu daga ciki sai suke cewa to ya Allah ka kare harshen daga wannan yadda ka kare hannunmu a ciki hannun bai shiga ciki ba to ya Allah ka kare harshen mu kada shiga ciki kaga sai mutum ya huta kenan kun lura da wannan da ce ko saboda ne abubuwa da dama waɗannan abubuwan da suka wakana kowannen su ya kai matsayin ne ijtihadi wanda ya rasu ce duk wanda ya yi ijtihadi ya yi daidai yana da ladan guda biyu ladan ijtihadi da yi da ladan daidai da ya samu duk wanda ya yi ijtihadi ya yi kuskure yana da ladan guda daya na ijtihadi da ya yi amma ku da muka ce wanda ya yi ijtihadi kullum ce ko kar mutum ya ji biya na wani hadisi guda ya ce ya fi kaza shi ya yi ijtihadi a ciki yawa wannan kenan sai mala yake cewa wa atiqadu fadlihim da kuma kudrata falatu wa ma'rifatu sadiqatihim wa atiqadu fadlihim da kudrata falatu kudrata falatu abu ne mai muhimmancin gaske sosai da sosai da yake wajibi ne dukkan mutum da yake musulmi ya kudirce falalar waɗannan bayi na Allah subhanahu wa ta'ala suna da falala akan kowa na farko dai suna da falala ta musamman ta yadda suka tashi tsaye wurin ɗaukaka na musulunci sun yi jihadi don isar da musulunci na inda bai kai ba akwai su abin nan wato ba zuwa sa'i wanda suka yi yankin gabashin duniya akwai sai tariq bin zayyad wanda suka yi yammacin duniya tariq bin zayyad shi ne ya jagoranci tawaga ta mayaka su wanda ido suka shigo afirka suka yi yaya da jama'a shi ne yadda musulunci ya kai faransa faransa da kasar faransa a shekara ta ɗari da biyu da hijira ana fata kun gane musu da ke ko waɗansu suka yi gabashin duniya suka yi yammacin duniya waɗansu suka riƙe madina suna karantar da tsantsar addini ga dukkan wani mutumin da yake da ya fito daga duniya ya zo madina domin ya samu karatu irin su abdullahi bin umar wadansu suka yi a makka suka girke makarantar tafsiri makarantar karantar al'umma a birnin makka irin su abdullahi bin abbas wadansu suka tabbata a sham irin su abu tarda wadansu suka tabbata a kufa irin su irin su abu abdurrahman abdullahi bin mas'ud kaji inda suka yi suka tabbatar da karantar da al'umma a faɗin ƙasar nan suka tsaya sosai suna karantar da al'umma faɗin duniyar nan baki ɗaya to da inda dai sun yi haka ba to da kusan kowa yana can kan gargajiya cikin gidansu daga wanda yake suke bautar tsambirbira sai waɗanda suke bautar ɗan akuya yi ka zaka da su tsarin gidansu ɗan akuya ne ba sa cin nama akuya sai wadanda suke eh, bautar tantabara sai waɗanda suke bautar zando sai waɗanda suke bautar gero sai waɗanda suke bautar in daban-daban da tuni ana nan cikin murnar jahiliyar. ina ba ta mun gane da kyau Allah ta'ala ya sauwaki manya-manyan malaman shi'a irin su kishi za ka manya ta suna <laughs> irin su alkishi manya-manyan malaman shi'a suka ce masana ilimi sun tabbatar da abdullahi bin saba da ya ne lokacin da yake yahudanci yana da mummunar akida a kan yusha bin kullum ce ko yusha bin yana da mummunar akida a kansa to lokacin da ya shiga musulunci sai ya shiga da wannan akidar ga sai na aliyu ibn abi talib hatta a yahudanci suna kuka da shi akan yayi zafi yayi kuri sai aka tura shi zama shine wakilinsu a cikin addinin musulunci yana zuwa ya goma ali ibn abi talib siffa ta almutaka kun gane wannan da kyau ya bai sifa ta allantaka shi ne wanda ya fito fili ya barranta da duk wani wanda bai sassa yin na'adu shi ne wanda ya jagoranci tawaga ta masoya a nuna bifani kaga kenan shi ya ƙyanƙashi wani aƙidar ta shi'anci shi zai yi nakalto muku maganar alkishi ka wanda yake fitaccen ɗan shi'a ne ka duba usulin abin nan shi'a alisa a shirya. sun duk malaman shi'a sun kawo waɗannan waɗannan bayanan shi ya sa da wani ya tambayi ibn hazam cewa ai a cikin littafin ku an ce kaza kuna ji da kyau don yahudawa da nasara da makiya addini suna amfani da littafin shi'a a matsayin abin da musulmi kuka ce kun gane jumlar da kyau ba za su yi amfani da bukhari ba ko muslim ko abu ko mota ko risala ta ibn abi zaid duk ba za ba za su nakalto maganganun musulmai daga cikin waɗannan littafai ba sai su ɗauko maganganun daga cikin littafan shi'a sai su ce ai kuma ku da suka fara mai gana haka sai ce a wannan yan uwan ne yayi Allah Abu Muhammad kenan ya ce a wannan littafan yan uwan ne saboda haka ya zama na mutane sun dauki abin nan makiya addini sun dauki shi'anci wata taga ce kullum da ke ba koba ba wata taga ce da suke shigowa cikin musulunci su yadda suke su idan suna so su rubuta kasa sai su shiga ta shi'anci in suna so su rubuta addini a rubuce sai su tattaro littafan shi'a da sauran yayaran su duk su magana a kai Allah ta'ala tsara musulunci malam cewa tiqadu fadlihim da qudrat falalasu wa ma'rifatu sabiqatihim da kuma sanin abin nan eh, rigengeto ko tabbatar su a musulunci da suka yi fi shekaru aru aru magana akan abin da ya shafi falalarsu mu sani ba wai ibn kudama ne kaɗai wanda ya bada maganar ba kafin ibn kudama ma wasu sun yi sosai da sosai ko da ba duka ba bari mu karanta maganar ibn abi zaid al-qarawani wanda yake littafin sa kufi ne na malikiya littafin risala ga abin da yake cewa a cikin risala ta ibn abi zaid al-qarawani yake cewa wa anna khairul quruni al-qurun allazina ra'aw rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace mafi fitin al-mu baki daya fiyayyen zamani tsabtatacce tataccen zamani shine zamani na waɗanda suka ga zan Allah sallallahu alaihi wasallama wa amanu bi suka imani da shi wannan zamani shi yafi kowanne tsarki yafi kowanne tsafta na biyu sun mallaje ne gurin sai waɗanda suke biye da su na uku sun mallaje ne gurin sai waɗanda ke biye da su wa afdalu sahabati al-khulafa wa ashirin al-mahdiyyun fiyayyen sahabbai ba ki ɗayan su su ne halifofi da suke masu shiryewa shiryayyu abubakar sannan sai umar sannan sai usman sannan sai ali radiyallahu anhu ajma'in ina faɗa muku abin da mai risala ya faɗa ne yace wa Allah yuzkara ahad min sahabati rasul sallallahu alaihi wasallam illa bi ihsan cewar kada a mace ɗaya daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da mafi an ambato والإمساك أما شجرة بينهم متنيا كاملة إذا تنسى دقى عبد الله وكان سخانوس إلا الله تعالى يا كام هننسى باب شيئتي وأنما حق الناس سوسك قوة تنسنت عشين مثالي أن يلتمس لهم أعصال المخارج أساموس ما تتشاوه بفتاة ويظن بهم حصل المظاهر أمس كاكاوة أمس كاكاوة تناني كاكاوة مفتاة هاتوا يبقى أبو الله a cikin risalarsa an tambayi sahabin Sa'id wanda yake kusa ya malikiya yana da riwaya ta muwaffa yana da sharhi da iman muwaffa aka ce da shi aiko wani baya son ka babban malami ne aka ce ai wane a cikin malamai baya son ka sai ce ya gode ma Allah da bai ya san shi a zuciyar wanda ke kin abubakar da umar ba kenan wannan da aka karfa ga bai san shi yayi dan shi'a ne sai ce ya gode wa Allah da Allah bai sanya san shi ba shi sahabu da Allah bai sanya san shi ba a zuciyar wanda bai san abubakar da umar to me amfani da zuciya me amfani ya soka eh bai amfani tunda bai san abubakar da umar hakan nan wurare da dama ubangiji subhanahu wata'ala ya ambata mana abin da ya shafi falalarsu da darajarsu da matsayinsu ali bin abi talib radiyallahu ta'ala anhu yana cewa la yajtami hubbi wa bughdu abi bakr fi qalbi mu'min yace so na bakin abubakar bai taba haɗuwa a zuciyar mu'min so na da ƙin abubakar ba ta haɗuwa a zuciyar mummuni kenan duk wanda yake son sa ya so su duk wanda yake ƙin su ya kishi kawai Allah ta'ala ya sauke wannan magana tana cikin asawai harrika ala ahli rabbi wa dalali wa zandaka sunan littafin kenan asawai harrika على أهل الرفض والضلال والزندقة الله تعالى يسأل da المسلمين saboda haka maganganu a kan abin da ya shafi makiya sahabbai ba karamin maganganu ba ne da malam ya ce son su da falalarsu to bari mu karanta abin da malam saboda mu malam ya faɗa haka saboda Allah ta'ala ya ce wa sayyidun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ومن تحتها الأنهار abdullahi ibn kafir ya karanta tajri ta ta'ati al-anhar sauran baqiyatul qurra sai karanta tajri min ta'ati al-anhar khalidin fiha abadan radi zalika al-fawz al-azim Allah ta'ala ce wa sabiquna al-awwalun da waɗanda suka gaya na can farko min al-muhajirin wal ansar daga cikin waɗanda suke yi hijira da kuma mutanen Madina wannan jina tabi'un bi ihsani da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa dukkan su radiyallahu anhu Allah ya yarda da su wa radu anhu su ma sun yarda da Allah wa adalahum jannatin Allah ya musu tattali na gidaje na aljanna ta ta ta hal anhar da korafi suke gudana karkashin waɗannan gidaje na aljanna na gidaje na aljanna khalidin fiha abada za su dawama a cikin waɗannan gidaje na har dawama ta har abada ذلك الفوز العظيم wannan ko shi ne da kuke girma da su musamman aya ta ta daya aya ta biyu ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa inna fatahna laka fatahan mubina lalle mun ban maka budi budin da ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك Allah ya maka wannan buɗe ne domin ya gabata maka abin da ya gabata na zunubanka da abin da wani jin jinkirta wani cimma ni'imatu hu alaihi ya cika ɗanɗan ni'imarsa a gare ka ya shirya da ke tafarkin da yake daidai da wannan aya ta sauka sai sabu suka ce ya rasulullah ai wannan haka ne ko a cikin yamma su inna fatahna laka da wake da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fatahan mu'mina ne ya zafira laka Allah da wake da manzo Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqim duk da ake wa yansuruka Allah nasran aziza duk da ake duk da manzo Allah yake sai suka ce ya rasulullah wannan ai duka naka ne sai Allah ta'ala ya ce هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم wannan kuma nawa nasu ne ke wallazi anzala sakinata shine wanda ya saukar da nutsuwa abdullahi bin abbas ya ce ita ce rahama shine wanda ya saukar da nutsuwa ya saukar da rahama fi qulubil mu'minin a zukatan mu'minai liyazdadu imanin ba imani domin su ƙara imani akan imanin da suke da shi da kaga wannan ya ishe su ya zama kwalala a kuna ji ce ko aya ta nawa kenan ta biyu kenan aya ta uku ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa innal ladina yubayyunaka lalle dukkanin waɗannan da suke mubaya'a da kai kaiwa inna ma abin sani kawai a datar kasur kenan inna ma abin sani kawai yubayyuna Allah suna mubaya'a da Allah ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai wallahi mutum yi kan shi ahir yi kan shi kiyama dole akan bayan na Allah inna ma yi umar laha suna a da Allah ne kamar ya yadullahi hannun Allah sauka ya jihi yana saman hannunsa to shi da yana zagin su ba irin da ce hannun shaidan yana saman hannunsa amma su kan yadullahi fawqa aydihi hannun Allah yana sama hannunsu domin shi Allah ba wani abu da ke sama da shi wa anta zahir falaysa fawqa shay kisa yace yadu Allah fawqa aydihi Allah ta'ala ya ci gaba aya muke nan. to aya ta hudu Allah ta'ala ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyinuna katata shajara fa'alim ma fi qulubihim mun karanta wannan ayar Allah ta'ala ya yarda da su kaga dai akan wannan bayan nan karkashin wannan bishiyar ake magana ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa illal ladina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya ba'd cikin suratul anfal wannan shafin da suratul anfal shafin karshe in ka cire ayar ta ɗaya ta biyu ta يا أيها النبي أبلغ كل ما في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما وخير منكم ويغفر لكم معناها تاي بيان الصحابة رضي الله صلى الله تعالى عليه وسلم أكيدا كما زبن تا زبن سؤال سورة دع الله تعالى يقول باب وزبي دي أول Allah ta'ala ce innal ladzina amanu lalle dukkan waɗanda suka yi imani a bana nawa kenan na ɗaya wa hajar suka hijira na nau kenan na biyu wa jahadu suka jihadi bi amwalihim da dukiyarsu wa anfusihim da karan kaunansu sun yi wannan ne fi sabilillah da madauka addinin Allah Wannan zina a da masau da waɗanda suka tarbe su suka taimaka ma addinin Allah dan wancan magana ce ta wannan zina wallazina waɗanda suka tarbe su suka ba su wuri suka zauna shi kenan mutanen madina wa nasaru suka taimaka ma addinin Allah ulaika ba'dhum awliya aqwa sashin su ya sashi ne Allah ta'ala ya ce la yasaru kun man anfaqa min qabla fatay wa qatala la yasaru kun bai taba Wa su zama daidai daga shukku man anfaqa duk wanda ya ciyar da dukiyarsa min qabla fatahi fath kafin a fatu makka wa qatala yayi yaki duk wanda ya musulunta ya yi jihadi ya taimaka ma addinin Allah kafin a yi fatawa makka to ba a daidaita shi dawa ba a daidaita shi da waɗanda suka musulunta bayan fatawa makka isa Allah ta'ala ce wala ka abu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatil waɗannan su suka fi girman daraja akan waɗanda yake suka ciyar min ba'du bayan fatawa makka wa qatil suka yaki kenan da waɗanda suka yi kafin fatuhu makka da waɗanda suka yi bayan fatuhu makka akwai fituko tsakanin su ko babu babu akwai waɗanda suka yi kafin fatuhu makka sun ɗara waɗanda suka yi bayan fatuhu makka daraja amma duk gaba ɗayan su biyu Allah ta'ala ya ce kullum ba'adallahu husna kowanne ɗaya daga cikin su Allah ta'ala ya ne alƙawarin aljanna wallahi ma ta'amu da khabir Allah ta'ala ne ba da labari ne akan abin da ya shi abin da kowa yake aikata sai abu muhammad ibn hazm yake cewa su fa sahabbai gaba ɗayan su yan aljanna ne dan Allah ta'ala cewa kullum wa'adallahu alhusna kenan waɗanda da basharura su waɗannan yan aljanna ne da aka nuna su a bakar jama'a aka ce kowa zai karbi sa. kullum da ce ko waɗannan waɗanda su ne adin farko da aka nuna su a bainar jama'a ibn hazar shi biya aljanna da Allah ta'ala ce wa kullum adin lahu al-husna kowannen su Allah ta'ala ya yi alƙawarin aljanna sai da ta wani tafi ta wani sai aya ta gaba wacce ke zama fassara ta a gurguje aya da ta magana yadda ake raba arziki shin ganima aka samu shin arzikin ƙasa ne da aka same shi ya za a a raba shi sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa nan uku da su suka cancanci a basu Allah ta'ala ce lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim nan yana farko da za a ba su ne fakirai da suke muhajirai da aka fitar da su daga cikin gidajensu wa amwalihim aka fitar da su daga dukiyarsu dan mutum yana da katin shago yana da dabbobi garke iya kallonka zai hijira mutanen maka suka ce ba za mu taɓa ka ba in za ka wuce amma ke ka datta a nan hakan nan ya wanke kafashi ya bar ka ya bar raƙumansa ya bar duk abin da ya mallaka ya wanke kafashi ya kama hanyar madina ina ba ta yanka sun ji wannan yaran sosai eh manoma sun ji wannan yaran makiyaya sun ji wannan yaran duk abin da ya san ya mallaka yana da shago a can wani za a ga da safin ya fito kafin ma ya fi shago su sai shan biyu don ya je wannan shago ya je nan ya akwai masu dukiyar tsantsa goron dukiyar aka ce sai ya shafa kafa shi tafi dukiyar ko ya batta nan ya ce ya je ya shafa kafa shi tafi mu ce dukiyar isa Allah ta'ala ya ce allazina ukhrijuu min diyarihim wanda aka fitar da su daga cikin gidajensu wa amwalihim aka fitar da su daga cikin dukiyarsu yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falala ta musamman daga wurin Allah da kuma da Allah wa yansurun Allah wa rasula suna taimakon addinin Allah suna taimakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala ce ulai ka hus as-sadiqun wa masulun masu gaskiya masa mana ina kenan na ɗaya waɗanda za a bai ma arziki in an tashi kaso su ne muhajirai da suka yi hijira nauyi na biyu wallazina ja'u wal abinda wallazina tabawwa dara da kuma waɗanda suka ba da gidajensu don a zauna wal iman suka bayyana imani wurin zama min qablihim kafin zuwa su waɗanda suka yi hijira yuhibbuna man hajara ilayhim suna son duk waɗanda suka yi hijira zuwa gare su wala yajidu fi sudurihim haja ba sa samun wani abu na bukata wata takura a zuciyarsu komai kankantar ta min ma'utu na abin da suka bayar wa yusiruna ala suna fifita kansu a karan kansu shine yusiruna ala anfusihim suna kana bi ko da wannan abu ya zama kebantacce ne nasu sai su ba baki su wa man yuka a nafsihi duk wanda aka kayan shi daga barin yi ma kanshi ƙwayo ko la yakum muflihun to waɗannan kan sai rahota dan ka san ƙarshen shi shine mutum ya kanshi ƙwayo ƙarshen ruwa shine ya kanshi ruwa ya san gwangwani shinkafa biyar ne zai isa a ci a kushi sai ya ɗebo gwangwani ku ya bayar ya ce kuma da bara mata ko ba san to ai ƙarshen marauci na wanda ima kan shi ruwa mun samu nau'i na biyu kenan ko al'ansar sai Allah ta'ala ce wannan jina ja'u ba'di da waɗanda suka zo bayan su bayawa al-muhajirun bayawa al-ansar wani nake su ba da cikin al-muhajirun ba kuma da cikin al-ansar Allah ta'ala ya ce za a ba su da sharadi wallazina jawo ba'dihim da waɗanda suka zo bayan su yaquluna suna cewa rabbana ighfir lana ya Allah ka gafarta mana wal ikhwani allazina sabaquna bil iman ya Allah ma uwan da rigaye da imani dan sun ce za su ambata su za su ambaci da yawa dan za su ce buga ighfir na wani li na ka abi bakr وعمر وعثمان وعلي وسعيد وسعد وابن عوف وطلعته وامر فيل والزبير وده وابي هريره لسان زيادة والذي سنة شوى ربنا اغفر لنا تغفر ثمنا والاخوان الذين سبقونا بالايمان بدك يوم قوم بدك رجايهم بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا يا الله كرك سنة ha'inci da bakin ciki da cinibibi da cikififi da damuwa da hassada da bakin ciki da hassada da komai karka sanya a zukatan zillan komai kankantarsa komai dan na kira ta بعد النهي ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم انك رؤوف من توسع رحمه بجنكين ولا جرسو في امام مالك ابن انس امام الائمه امام دار الهجره sai ce bai halatta a bai maɗan shi'a zakka bai halatta a bai maɗan shi'a a duk wani arziki da aka samu da aka ce za a yi to duk wanda zai ɗan shi'a ne ba ka bashi ba aka tambayi mu malik ibn anas aka ce dan yace al-muhajirun ne su aka ce a'a al-ansar ne su aka ce a'a suna roƙa ma waɗanda suka gaje su gafara aka ce a'a to akan da za a ba su ba za su ci misali ba su da rabu inda suna roƙa musu gafara ne suna roƙa musu rahama ubangiji sai a bar su kun fahimci wannan da kyau saboda haka kenan wanda yana nuna mana tayin shi an ci ya daɗe sosai da sosai Allah ya fara da musulmi da wannan bakar aƙida wannan bakar masifa waɗanda ke ciki Allah ta'ala ka tsama da su Allah ta'ala ka tsama da su maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa la tasubbu a kar Karku aibanta sahabaina, karku ku sahabbaina aibanta su fa inna ahadakum lallai ɗaya daga cikin ku law anfaqa misla uhudin zahaba inda ya ciyar da dukiya tsantsa da nauyin zinariya tsantsa da nauyin ta ya kai nauyin dutsen uhudu ya dauka ya bayar fi sabilillah ma balagha mudda ahadihim bai kai mudu guda na ɗayansu da ya ciyar ba wala na shi bai kai rabu gudun ba kuna shi da kyau wannan hadisin da wake wannan fadar an samu tankiya a kusan tankiya ko an samu sa'insa an samu mai da yawo an samu mai da magana tsakanin Khalid bin Walid da Abdurrahman bin Auf sai sai Khalid bin Walid ya faɗi magana da zafi akan Abdurrahman bin Auf shi Abdurrahman bin Auf yana cikin waɗanda suka musulunta tun kafin aifata Makka Khalid bin Walid yana cikin waɗanda suka musulunta bayan fatan Makka Wani ji da ce ko sai annabi tsira da sai Allah tabbata a gare yake ce ma Khalid bin Walid da yake sahabi da ire-iren shi waɗanda suka musulunta bayan fatuwa makka yake ce da su la tusubbu sahabi, kar ku aibata sahabbaina fa inna hadaku lallai ɗaya daga cikin ku da kuka musulunta bayan fatuwa makka lau an faga mislan zahaba inda zai ciyar da dukiyarsa zai ɗauki dukiya da nauyin da ya kai dutsen uhudu ya ɗauke ta a matsayin zinariya ya ba da ita saraka ma balaga mudda hadi bai kai mudu guda na ɗayan su da ya ɗauka mudu na ce mudu shi shine mudu na biyu da kake fitowa a zakatu sigiri ya dauki ɗayan su na azurfa ya na masara ya bayar da. kai ba wala nasibu ya kuma kai rabin ba Zai sai a tsakanin su sahabbai ɗin. shi wannan ya musulunta ne fatu bayan fatu makka shi wannan ya musulunta ne kabalu fatu makka aka ce to irin fintinkau irin tazara da ke tsakaninsu ta ɗara ne shi da ya musulunta bayan fito maka shi da ya musulunta bayan fito maka ya ɗauki dutse ka ga dutsen hudu kuwa ma dawo ganin gurgusar kenan ka ga dutsen hudu kuwa ba ga dutsen hudu ba to ba za a kwatanta ba dan ka tafi wannan dutsen na Abuja ɗin zumara din za ka mulmun kashi ka sake mulmun kashi ka sake mulmun kashi ka baka kai dutsen hudu to a ce wannan dutsen na abuja ya zama zinariya kasan da awa kuma riga an gama da ita a mutum ya ɗauke ta na zinariya kullum da ke ku na ka wannan ne da wannan hukumar da ke kusa da abuja wani kadan dutsen na kwatar kwashi ɗin nan mutanen kano sun riga sun cinye dalar su eh sun riga sun cinye dalarsu goron duka din nan to ba magana a kansu nan ina faɗa su ne ba su yi kama da dutsen hudu ba kwata-kwata dutsen hudu ya fi zai shimfiɗaɗɗen dutse ne haka iya kallon ka ya ce ya zama zinariya mutum ya ciyar da wannan na zinariya bai kai na mudu guda da waɗancan suka ciyar ba yana faɗa ma khalid bin walid kuna jina da ke ko bai khalid bin walid ba shi sahabi ne a matsayin shi na shi sahabi ya musulunta bayan fatan makka yayi wannan bai kai na wancan ba to ina ga shi wannan wanda yake cikon benci ne an zo lissafa mutanen duniya za a ce shi ne ya kaza kun zai ne da kyau saboda ka ya wuce tunaninka ya wuce duk inda kake zato ya wuce duk inda kake hange akwai aya guda da musamman ke tafiya Muhammadu Rasulullah na ga littafin dan mu kawo ta duka Allah ta'ala ce Muhammadu Rasulullah shi annabi Muhammadin manzon Allah ne kuna ji da ce ko matsayin shi a wurin Allah matsayi ne na shi manzo ne ba matsayi ne na ba matsayi ne na aboki ba ba Allah ta'ala bai da shi ba matsayi ne a'a matsayi ne na manzo da Allah ta'ala ya koshi, a cikin halittu kuma babu wani matsayi da ya kai matsayi na manzanci sai Allah ta'ala ya zaɓi manzo Allah sallallahu ya tura ya matsayin khatimin nabiyina wa imamul mursalin to yanzu mun ji mun manzo Allah waɗanda yake tare da sufa sai Allah ta'ala ce wallazina ba'u waɗannan da suke tare da shi sukan ashidda ala kufari masu tsananin ƙarfi ne akan kafirai kafirai ba sa ji da daɗi a wurin su amma a tsakaninsu sun yi sufa ruha ma'u bainahu suna tausaya junansu suna adana junansu suna jin kan junansu tarahu zagagarsu ruka'an suna masu rukuni sujjadan suna masu sujjada suna ciyarwa suna nafin kuɗi suna farnai yadda kuma fakulan min Allah wa rufana suna neman falala ta musamman da gurin Allah suna neman kuma yardar Allah subhanahu wa ta'ala shi ma fi juzu alamar a fuskokinsu su min su ju na al'amarsu jada zalika wannan abin da aka ambata masal su taura shine misalin su a cikin littafin a taura kuna ji da kyau bayanin ba ba cikin qur'ani ba a ka san abokin kale kale ne tun a cikin attaura an yi bayanin su ya bayanin sai yake a cikin attaura ashidda wa al kufari nau kenan daya ruha ma wa bayna nau kenan biyu tara ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan duk su ne a cikin littafin a taura wacce Allah ta'ala ya saukar wa annabi Musa alaihi salatu wassalam fi ma fi jinin min afarsu littafin da cikin injila fa Allah ta'ala ce wa makalin fil inji kwatankwacin su a cikin littafin injila siffar su a cikin littafin injila ka sa riga an yi bayani komai ka siffar su a cikin littafin injila ka zar'i kamar shuka ce da aka yi akhraja shata'a da ya fitar da tsirrai ya fitar da jijiyoyinsa ƙanana ƙanana fa'azara sai ya dinga girma ya dinga girma ya dinga girma sai ya yi ƙarfi fastawa ya daidaitu ala yi akan jijiyoyin kuma ka sabu suke ba farkon su kai ta ce ai musu ɗaukar shiru واذكر is أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره haka sai fasu kamar da kaga shuka a hankali a hankali tana ƙarfi tana haɓaka tana girgijewa to haka suke sassawa a da soke har ya zo ya girma ya bayyanatu ya kafu akan digadigai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce yu'jibu zurra'a ya zama yana baiwa manoma da suka noma yana burge su yana ba su sha'awa haka za a ga sahabbai suna bai mummunai sha'awa Allah ta'ala ya yi wannan bayani ne li yuhiza bihi kufara domin ya fita ta kafarai kuna shi da kyau li yuhiza domin ya fita ta bihim da su sahabban al kufara kafarai illa lillahi wa inna ilaihi kun ji da kyau sai da suka ce duk wanda yake fushi da su kafiri dama Allah ta'ala ya yi sahabban ne don ya fusa ta kafirai da su li ya ghiba bihim mafulin kenan Allah ta'ala ya ce wa'ada Allah allazina amanu Allah ya yi alƙawari ga dukkan waɗanda suke imani wa amil salihat suke ayyuka na kware minhum wasu sahabbai din maghfiratan gafaratan musamman wa ajran azima da kuma lada mai tarewa ita ga malam ya ware wannan bayani don ya shi ne akan sahabbai kadai banda al-khulafa ar-rashidun da kuma al-asharatu mubashshirun sai dunkula sahabbai din baki ɗayan su yayi bayanin su a wannan aya a wannan darasi mai zaman kansa da malam ya ware hakan nan malam ya ware darasi na musamman akan abin da ya shafi iyalai na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wanda yake da izinin Allah ta'ala darasi zai zuwa kansu gobe ubangiji subhanahu ta'ala ya sanya wannan karatu da muka nabi tsira a cikin duniya da lahira subhanahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk a nufa da duk wannan da aka zuwa ta hayaniya su da wannan ne ya aljanna ko mutum ya so ko ya yi su yan aljanna Allah ta'ala ya kara musu daraja ya kara musu daukaka Allah ta'ala ya kara musu daraja ya kara musu daukaka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ina son ku gani wani abu da kyau sun yi magana kan abu da yara ai na taba gaya muku na ce duk wannan shi aka da shi hadisin kuda shi gogon yana da magana kan hadisin kuda hadisin kuda shine hadisin abu hurairah da ran sallan ya ce kun guda ya tada ma ɗaya abincin gobe ku yaya ku tsoma shi sai ku cire suka ce a turera ta rabbi Allah ta'ala an yunwa ta kama shi ya biyo gida gida yana neman abinci sai aka ce mai ga wani abinci sai dai kuda ya shiga sai shi ne kirkirar wannan hadisin. da ba? ai zangani na kai shi a na kafirci tsantsa a ba su shi sa kuka ji wannan fa ba wai da larabci ba ne. a kan jirgin ne ya faɗa da iya lacca a kan shi ne da hausa kullu da kilisa suka ce babu wata musulun brothers ba abin da ta da aka da mutane kenan ta musulun brother da kawai sun faɗi cewa ba wata biraza. shi a ce zamba wanda zai yi wanda ba zai ba ya gaba wannan shi ne kawai سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت